daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم لا صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai shi ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. rahman rahima, Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirinmu na zango na uku a wannan rana ta Laraba. Mustapha Adamu tare da ku. Abubuwan da zamu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su. Muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru. Daga nan za mu kawo muku shirin nan na ko kun san sai kuma ku saurari shirin nan naku na Afirka a yau sai a ji mu da shirin muroyin masu saurari. da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. Labarin duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce ya yi tattana mai kyau da takwaransa na ƙasar china hukumar lafiya ta duniya ta ce masu ciwon koda 400 a gaza sun mutu saboda rashin magani ghana ta fada cikin takaddama bayan tsige babbar mai shari'a ta kasar da shugaban kasa yi to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya ce ya yi tattaunawa mai kyau da mahukuntan ƙasar china ministan harkokin wajen na iran wanda ya ziyarci ƙasar china ya bayyana cewa tattaunawa da mahukuntan wannan ƙasa ta yi kyau kuma ba da jimawa ba shugaban ƙasar iran zai ziyarci can ƙasar ministan harkokin wajen na iran abbas arakci bayan ganawa da takwaransa na china ya ce na yi doguwar ganawa da ministan harkokin wajen china wacce take mai muhimmanci kuma kusan dukkanin bangarorin da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashenmu biyu muka tattauna hakanan kuma batutuwan da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa abbas arakci ya kara da cewa da akwai fahimtar juna tsakaninmu musamman ma dai abin da ya shafi batun makamashin nukiliyar iran na zaman lafiya da tattaunawar da ake yi da amurka hakanan kuma ya bayyana wasu daga cikin matutuwan da suka tattauna da suka haɗa siyasar amurka da halayyata ta nuna ƙarfi a duniya da ƙoƙarin da take yi na mai fagen siyasar ƙasa da ƙasa ita kaɗai ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma yi magana a kan ziyarar da shugaban ƙasar iran zai kai zuwa ƙasar china wacce za ta kasance ba da jimawa ba asusun bayar da lamuni na duniya imf ya ce rashin tabbas zai dagula tattalin arzikin duniya asusun bayar da lamun na duniya ya gargaɗi cewa rashin tabbaci da ƙarin kuɗin harajin da amurka ta yi haddasa zai iya kawo tsaiko a cikin harkokin cinikayya a duniya sanarwar wace babban jami'in tattalin arziki na asusun ba da lamunin na duniya pierre oliver gorinchas ya bayyana ya ƙara da cewa za a iya samun ƙaruwar hargitsi a cikin harkokin tattalin arziki na duniya da dama wanda dama yake fama da matsala jami'in ya yi bayani ne bayan sake yin hasashe a kan gaban tattalin arzikin duniya wanda aka fitar a cikin wani rahoto a ranar talatar nan asusun ba da lamunin ya yi hasashen cewa tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kaso biyu cikin ɗari a cikin shekara ta 2025 da hakan yake nuni da koma baya mai tsanani da ya kai wato sifili da ɗigo biyar idan aka kwatanta da hasashen da aka yi tun da farko a watan janairu kafin a tsinkayo cewa trump na amurka zai kakaba wa kasashen duniya karin kuɗin fito bayan da amurka ta sanar da karin kuɗaɗen fito akan kayan kasuwanci da ake shigar mata daga kasashe mabambanta cibiyoyin kuɗi na duniya ɗin da suka haɗa da imf sun yi hasashe ta da nuna cewa za a samu koma baya matuƙa a ci gaban tattalin arzikin duniya rahoton ya kuma yi gargaɗi a kan dagular kasuwanci da hakan zai iya haddasa tsaiko na ci gaba kuma haddasa sauyi a hada-hadar kudaden duniya asusun ba da lamun na duniya ya yi kira ga kasashen duniya da su buɗe tattaunawa tsakaninsu su kuma samar da daidaito a cikin dokokin kasuwanci da kiyaye 'yanci da hada-hadar kuɗaɗe suke da shi saboda ƙarfafa tattalin arzikin na duniya. To waɗannan labarin na zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na mura Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce masu ciwon ƙoda 400 a Gaza sun mutu saboda rashin magani. hukumar lafiyar ta duniya who ta sanar da cewa rashin magani da kuma na'urorin wanke koda a gaza ya yi sanadiyar mutuwar mutane 400 masu fama da wannan cutar hukumar lafiyar ta duniya who ta kuma yi ishara da yadda 'yan mamaya suka lalata bangarorin da suke kula da cutuka na musamman a cikin asibitocin ita ma hukumar lafiya ta gaza ta bayyana cewa masu fama da cutar koda ɗin a yankin suna fama da matsaloli na rashin magani kuma ɗaruruwa daga cikinsu ma tuni sun mutu saboda hakan hakanan kuma ta yi ishara da yadda mutane 400 daga cikinsu suka rasu da hakan yake nufin cewa kaso 40 cikin 100 na adadin masu wannan cutar ne suka yi wato suka kwanta dama. a gefe ɗaya ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ta yi tir da yadda 'yan mamaya suka kai wa asibitin durra na yara hari a gabashin birnin gaza hakanan hukuma hukumar ta kiwon lafiya a gaza ta tabbatar da cewa hare-haren da 'yan mamaya suka kai wa ɗakin da yake kula da marasa lafiya na musamman a cikin asibitin ƙananan yaran da kuma tashar samar da wutar lantarki a cikin asibitin sun kawo wato koma baya sosai. sanarwar hukumar lafiyar ta gaza ta ce baya ga hana shigar da abinci da magani da 'yan mamaya suka yi zuwa yankin gaza suna kuma hana falasɗinawa ci gaba da rayuwa ita kuwa hukumar agaji tare da crescent ta bayyana cewa 'yan mamaya sun tafka laifukan yaƙi da suka hada da kashe masu aikin agaji a cikin watan maris a can ghana an fada cikin wata takaddama bayan tsige babbar mai shari'a ta kasar da shugaban kasa gwamnatin shugaban kasa john mahama ta tsige babbar mai shari'a ta kasar gertrude tokono daga mukaminta bisa wasu zarge-zarge da ake mata domin bayar da damar gudanar da bincike kamar yadda gwamnatin ta sanar matakin da gwamnatin ta ɗauka na tsige babbar mai shari'ar ya jawo cice kuce tsakanin mutanen ƙasan tsohon mai shigar da ƙara na ƙasar ta ghana godfrey yabo dame ya yi tir da matakin na gwamnati da ya siffata da farmaki mafi girma a kan ma'aikatar shari'a a tarihin wannan ƙasar ita kuwa jam'iyyar hamayya ta zargi shugaban ƙasa ne da tsoma baki a harkokin shari'ar ƙasan domin naɗa alkalan da za su zama masu biyayya ga jam'iyyarsa take mulki ta ndc taekwondo dai ta hau mukamin nata ne dai a shekara ta 2023 kuma ta kasance mace ta uku da ta rike wannan mukamin a tsawon tarihin ma'aikatar shari'ar kasar har yanzu dai ba ta ce komai ba akan tuhumar-tuhuman da ake mata thank you To bayan da gama jin labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama mun aji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da sharhin bayan labaru shirin nan na ko kun san Afirka a yau da kuma shirin kuna don masu saurari. ai sauraro lafiya. Masu sauraro ga shirin bayan labarunmu da zai tsokaci akan yadda aka samu sauyi dangane da alakar kasuwanci tsakanin nahiyar afirka da amurka bayan da shugaban kasar ya kakaba sabbin haraji akan kayan da ake shigar da su amurka daga nahiyar afirka da kuma sababbin abokan da nahiyar take son yi a wannan fage ni ne mustapha adam zan kasance tare da ku in kuma karanto muku shafin. jarida mai suna dana chile ta buga wani rahoto akan sauye-sauyen da suke faruwa a cikin harkokin kasuwanci da nahiyar afirka da kuma wato duniya inda ta yi magana akan tasirin sabbin kudaden haraji da fito da shugaban ƙasar amurka donald trump ya kakaba wa nahiyar sannan kuma da tunanin da nahiyar take yi na samun mafita wa kanta shafin na wannan jarida ta daily china ya ce kasashen nahiyar afirka suna kokarin ganin cewa da sun bunkasa aiki tare da kasar china a bangaren kasuwanci fiye da baya sannan kuma su samo wa kansu wasu sabbin kasashen da za su kawance da su ta fuskar kasuwanci amma masu tasowa wannan tunanin a ganin wannan jarida na sauya alkibirar kasuwanci daga yamma zuwa gabas ya mamaye nahiyar afirka ba batu ne da ake yin shi a cikin ƙasa guda ɗaya ba wato nahiyar afirka ɗin tana son bai da shi ya zama wata manufa mai muhimmanci da za ta sa a gaba wani ƙwararre a harkar siyasa sannan ko manaja a cibiyar zartarwa akan alaka tsakanin china da afirka dennis monin muwanki ya bayyana cewa harajin da amurka ta ƙaƙabawa nahiyar afirka yana yin tasiri a cikin tattaunawar da ake yi mai muhimmanci a cikin wannan nahiya dennis ya kuma ce kasashen nahiyar afirka za su mayar da hankalinsu ne a kan China, domin ita da kuma wasu kasashe masu tasowa suna da salon kasuwanci wanda yake buɗaɗɗe ne kuma zai sa su amfana da shi ta fuskoki biyu wato dukkanin ɓangarorin biyu za su amfana hakan tana faruwa ne lokacin da ita amurka kuma take rufe wa kasashen nahiyar afirka ƙofofinta na kasuwanci wata matsala da kasashen na nahiyar afirka suke fuskanta ita ce wahalar da suke samu wajen shigar da kayayyakinsu zuwa cikin kasuwannin amurka amma ƙasar china fa da akwai mutane biliyan 1.4 da idan afirkan za su iya tallata kansu da kuma hajjar da suke da ita to za su samu babbar kasuwa wannan nesa dennis ya ce kasuwanci a tsakanin afirka da china yana da riba ga dukkanin bangarorin biyu akasin abinda amurka da shugabanta donald trump suke sanyi na cewa su kaɗai za su amfana a kan wannan batu da ake magana sakatare na farko a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kenya corin singh awi cewa ƙarawa hajar kenya haraji da kaso goma cikin ɗari da amurka ta yi zai sa wannan ƙasar fa ta fara tunanin nemo abokanta mabambanta da za ta kasuwanci da su to wani abu da ya kamata a la'akari da shi a nan ne cewa tun daga shekara ta dubu biyu amurka ta ɗaukewa afirka kuɗin fito a kan kayayyakin da ke shigar da su zuwa ƙasarta wanda kuma bisa yarjejeniyar da aka yi sai a ƙarshen wannan shekarar ne wannan yarjejeniyar za ta zo ƙarshen a dalilin haka harajin da donald trump ya ƙaƙaba wa nahiyar afirka wani abu ne wanda za a iya cewa amurka za ta cutu domin ko mafi yawancin kayan da take shigarwa daga afirka kayayyaki ne da kamfanoninta suke amfanuwa da su musamman ma dai kayayyaki irin na kere-keren zamani kayayyakin da suka shafi wayoyi na hannu da kuma kwamfutoci da ma'adanan da ake samun su sun fi yawa a nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba 23 ga watan Afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 25 ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 410 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan Afrilun shekara ta 1616 William Shakespeare ƙwararren marubuci kuma ɗan wasan kwaikwayo ɗan ƙasar Ingila rasu. an haifi william a shekara ta 1564 sannan kuma ya fara aiki a fagen wasan kwaikwayo tun yana matashi kuma ya shiga rubuce-rubuce na wasan kwaikwayo waɗanda aka mayar da su fina-finai daga bisani william shakespeare ya rubuta littattafai da dama waɗanda suka shahara a duniya daga cikinsu akwai littafinsa na hamlet sannan kuma akwai littafin nan na lesha and romeo and juliet masu wara ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata rana irin ta yau 23 ga watan afrilun shekara ta 1995 hukumar ilimi da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta zaɓi rana irin ta yau wato 23 ga watan afrilu na kowace shekara ta zama ranar littafi ta duniya hukumar ta zaɓi wannan rana a matsayin littafi da marubuta ta duniya ne domin kwaɗaitar da mutane akan karatun littafai da kuma girmama marubuta har ila yau da kuma taimakawa marubuta din ta bangaren buga littafai masu mahimmanci waɗanda suka rubuta bisa la'akari da yadda ake saka littafai waɗanda aka rubuta a cikin na'urori na kwamfuta da kuma shafukan yanar gizo a halin yanzu samun littafai yana yin sauƙi matuƙa ga masu karatu musamman ma da littafai waɗanda suke da wahalar samu a lokutan baya inda a halin yanzu karatun littafai ta hanyar yanar gizo ya fewa fiye da karatu ta hanyar ɗaukar littafi musamman ma a kasashen turai da sauran kasashe da suka samu ci gaba a wannan fage masu saurare ko kun san cewa shekaru 1473 da sa gabata a rana irin ta yau bisa lissafin masana tarihi aka kaddamar da gidauniyar rubuta littafai ta fassara ta farko a duniya a kasar iran an kafa wannan gidauniya ne bisa shawarar sarki kusuro wanda kuma shine sarkin kasar iran na wannan lokaci sannan kuma gidauniyar ta harada abubuwa da dama wanda suka shafi ayyukan fassara na farko da aka yi a duniya wadda kuma tana da ɗakin karatu da kuma bincike na jama'a wanda mutane sukan ziyarta wanda kuma an kammala shi a cikin wannan shekara don jigilar tafai daga ko'ina a cikin faɗin duniya zuwa wannan gidauniya ta fassara sarki hosuru ya aike da likitansa zuwa indiya kuma sakamakon wannan tafiya ne aka samo wasu littafai waɗanda suka shafi al'amura na kiwon lafiya daga ciki akwai littafin nan na khalila deman wanda kuma wannan littafi an zo da shi ƙasar iran an fassara shi zuwa harshen farisanci da kuma wasu yarurruka na gabas ta tsakiya daga baya an fassara wannan littafi zuwa larabci sannan kuma an fassara shi zuwa harshen dari da kuma wasu daga cikin harsana da ake amfani da su a cikin ƙasar iran ɗin da kuma afghanistan da wasu kasashen larabawa ba ga kuma an yi amfani da wannan damar wajen samar da wasu littafai waɗanda ba a san da su a lokutan baya ba baya ga aikin fassara an kuma gudanar da ayyuka waɗanda suka shafi tantance littafai ɗin da kuma tattara su da sanya su a cikin ɗakunan karatu ta yadda za a iya amfani da su wannan cibiya ta ba da gudunmawa matuƙa wajen farfaɗo da harsuna daban-daban da hakan ya shafi adabi na farasanci. sannan kuma wannan ɗakin karatu an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan ɗakunan karatu na tarihi a hukumar kula da ayyuka na raya al'adu da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 754 da suka gabata a rana irin ta yau 24 ga watan afrilu na shekara ta 1271 marco polo matafi ɗan ƙasar venetia ya fara bulagur na tarihi zuwa nahiyar asiya kafin wannan lokacin da ya mahaifinsa da kawunsa sun yi irin wannan tafiya zuwa china ta asiya da kuma iran a wancan lokacin ƙasashen china mongolia turkiya ta gabas da kuma ƙasar iran sun kasance ƙarƙashin ikon genghis khan sannan kuma 'yan uwan makapolo suka koma nahiyar turai makapolo ya sake komawa ƙasar sin tare da mahaifinsa kuma ya ɗan yi balaguro a wannan ƙasa daga tsibirin kudancin asiya bayan ya koma gida ya rubuta wani littafi wanda ya rubuta a kan balaguran da ya yi wanda ya sanya ma suna abin al'ajabi game da yanayin da ya samu ƙasar china da turkmenistan da kuma mongolia da kuma wani yanki na kudu maso gabashin asiya a cikin wani littafi ya yi magana game da yawaitar kuɗaɗe na takarda a ƙasar china da kuma wanzuwar wasu abubuwa waɗanda suka ba shi mamaki da kuma gine-gine waɗanda babu so a nahiyar turai kamar gadoji da kuma hukuma ta kashe gobara da kuma hukumar aikewa da wasiƙu ko kuma gidan waya da dai sauran tsare-tsare waɗanda ake da su na tafiyarwa domin amfanin al'umma da kuma rayuwarsu ta zamantakewa wanda a lokacin nahiyar turai ba ta da irin waɗannan tsare-tsare waɗannan batutuwa sun kasance masu mahimmanci da kuma jan hankali daga cikin abubuwan da ya rubuta a cikin littafin nasa mai suna abin al'ajabi saboda haka mutanen ƙasarsa suka yi ma makufolo ba'a suna kiransa da makareci domin kowa abubuwan da yake faɗi da kuma ya rubuta a cikin littafin nasa ba abu ne da suka san shi a zahiri ba an daɗe ana ɗaukar littafin tarihi na makufolo a matsayin littafi wanda yake cike da ƙarerriki da kuma abubuwa waɗanda ba su da samuwa dangane da yawon buɗe ido da yi a duniya da kuma labaran da ya bayar. macedonia Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. A yau za mu yi dubi ne a kan yadda nahiyar Afirka take ƙoƙarin bunƙasa alaƙarta ta kasuwanci da ƙasar china da kuma lalubo wasu sabbin ƙawaye a cikin ƙasashe masu tasowa nesa da amurka da ta kakaba wa hajar wannan nahiyar kuɗin fito idan za su shiga amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana doka ko tsarin da ke tafiyar da harkokin kasuwanci a tsakanin amurka da afirka shine cewa babu kuɗin fito ko na haraji da ake sa wa kayayyaki da hajar afirka idan za a shigar da ita amurka an yi hakan ne kuwa bisa la'akari da ci gaba na mafi yawan kasashen afirka da shine mafi karanci a duniya an fara aiki ne kuwa da wannan siyasar tun a shekara ta dubu biyu, wato amurkan ce ta ɗauke wa kasashen na afirka biyan kuɗin haraji ko fito sai dai wannan sabon yanayin da aka shiga yanzu a ƙarƙashin wato donald trump zai fuskanci wani irin sauyi gagarumi sabon harajin kudaden zai sauya salon yadda batun alaƙar kasuwanci a tsakanin ɓangarorin biyu take zai rage yawan hajar da za a rika shigar da ita amurka daga nahiyar ta afirka don kuwa zai rushe waccan ka'idar da aka ɗora tsarin cinikayya a tsakanin ɓangarorin biyu da ake kira da agowa mu'amalar kasuwanci a tsakanin amurka da afirka ta karu da kaso 43 cikin 100 a cikin shekaru 20 na bayan nan ta tashi daga kan dala biliyan 28 a shekara ta 2000 zuwa dala biliyan 40 a cikin shekara ta 2024 mafi yawancin kayayyakin da amurka take saya ko shigarwa daga nahiyar afirka sun shafi kayan aiki ne ɗanyu da kamfanoninsu suke da buƙatuwa da su wato kayayyakin da ake kira raw materials a shekara ta 2023 kaso hamsin da 51 cikin ɗari na hajar da amurkan take siya daga afirka ta kunshi ma'adanai makamashi da kuma zuwatsu masu kima ko kuma masu tsada shakka babu samun koma baya wajen fitar da wannan hajar daga afirka zuwa amurka zai iya jaza raguwar ayyuka a cikin wannan nahiyar ta afirka sai dai ta wata fuskar da kuma ƙasashen afirkan za su iya cutuwa daga wannan harajin da amurka ta ɗora musu shine a karkace ba kai tsaye ba mafi yawancin ƙasashen afirka suna shigar da mafi yawancin kayayyakin da suke da buƙatuwa da su ne daga wasu ƙasashe na duniya daga cikin waɗannan ƙasashen da akwai tarayyar turai da kuma cana su ko waɗannan ƙasashen su ma suna fuskantar haraji mai tsanani daga amurka akan dukkanin kayayyakin da suke shigar da su cikin amurkan sun koyi alkawalin cewa za su ɗauki fansa akan amurkan ta hanyar su masu ƙaƙaba mata takunkumi yadda batun na haraji zai rika shigar juna zai taka rawa wajen raguwar cinikayya da kasuwanci amma duniya baki ɗaya. wanda zai shafi nahiyar afirka dama dai cibiyoyin kudade na duniya da suka hada da asusun ba da lamuni da kuma babban bankin duniya sun yi hasashen cewa hakan za ta faru tunda amurkan ta ƙara haraji to kuwa hakan zai rage yadda tattalin arzikin duniya da kasuwanci da cinikayya suke ci gaba. to wani rahoto na musamman da ƙasar china ta fitar da shi ya bayyana cewa yadda ƙasashe na nahiyar afirka suke kallon wannan batu na ƙarin haraji tabbas zai cutar da su don haka za su ƙara faɗaɗa da bunƙasa alaƙar su ta kasuwanci ne da ƙasar china da kuma sauran ƙasashe masu tasowa. to dama dai batun alaka tsakanin china da afirka ta fuskar kasuwanci ba sabon abu ba ne illa iyaka zai ƙara ƙaimi ne da ƙara faɗaɗa bayan da shugaban ƙasa amurka donald trump ya ƙaƙaba wa ƙasashen haraji mai yawa waɗannan ƙasashen sun kasance suna nufar china domin yin kasuwanci to yanzu kuwa za a samu ƙari fiye da baya wata jarida ta ƙasar china mai suna china daily ta buga wani rahoto a kan yadda take hasashen al'amuran kasuwanci za su kasance ta bayyana cewa ƙasashen na afirka suna ƙoƙarin ganin yin aiki tare ta fuskar kasuwanci da ƙasar china fiye da baya hakanan kuma tare da wasu ƙasashen duniya masu tasowa irin wannan tunanin na ganin an sauya alkibirar alaƙa kasuwanci daga yamma zuwa gabas ya mamaye ilahirin nahiyar afirka ba wai wata ƙasa ce guda ɗaya ba abinda hakan yake nufi nahiyar afirka tana ɗaukar wannan batu da muhimmanci kuma za ta yi tsari a kan shi domin ganin cewa ta sake zaɓar abokanta na kasuwanci waɗanda zai zama babu cuta babu cutarwa wani ƙwararre a kan harkar siyasa kuma manaja nazartarwa a cibiya mai kula da alaƙar cana da afirka dennis monin mawaniki ya bayyana cewa harajin da amurka ta ƙaƙaba yana yin tasiri a cikin tattaunawar da ake yi mai muhimmanci akan batutuwa na nahiyar afirka dennis ya kuma kara da cewa kasashen nahiyar za su mayar da hankalinsu ne a kan china domin ita da kuma wasu kasashe masu tasowa suna da salon kasuwanci da yake a buɗe wanda kuma za a iya hasashen inda kasuwar ta sa gaba hakan yana faruwa ne a lokacin da amurka take rufe nata kofofin na kasuwanci ga kasashen nahiyar afirka wata matsalar da masu masana'antu na afirka suke fuskanta ita ce wahala wajen samun hanyar da za su shigar da kayayyakinsu cikin kasuwannin amurka amma kasar china wacce take da mutane biliyan 1.4 da akwai kasuwa mai girman gaske da za su iya gabatarwa da hajojinsu idan sun fito da su daga nahiyar ta afirka akan haka ne dennis ya bayyana cewa kasuwanci a tsakanin afirka da china yana da riba ga dukkanin bangarorin biyu akasin abin da donald trump yake son yi ta hanyar kakaba kudin fito akan wannan batu da ake magana sakatare na farko a harkokin wajen kasar kenya korir singh awi ya ce ƙarawa hajar kenya haraji da kaso goma cikin ɗari da amurka ta yi kenan zai sa ƙasar ta yi tunani mai zurfi a kan yadda za ta sauya hanyoyi mabambanta na kasuwanci wato maimakon ta mai da hankali a kan amurka za ta samu wasu hanyoyi mabambanta na yin kasuwanci hakanan kuma wannan sakataren a ma'aikatar harkokin wajen kenya din ya ƙara cewa ya zama wajibi dabarun kasuwanci masu tsawo da za mu ɗauka su kunshi sabunta hanyoyin na kasuwanci da kuma yawaita ƙasashen da za a yi mu'amala da su a wannan fage bugu da ƙari ya ce sabbin kudaden fito da aka kara da amurka ta yi kenan ba za su fara aiki da sauri ba domin dokokin da ake da su a ƙarƙashin shirin nan na bunƙasa tattalin arziki da kuma damammakin da ake da su a tsakanin afirka da amurka wanda ake kira da agowa yana bayar da damar kai haja zuwa kasuwannin amurka ba tare da kudaden fito ba har sai zuwa ƙarshen watan satumba na wannan shekarar ne ta 2025 waccan yarjejeniya ko doka ko daga kafa da amurka ta yi wa afirkan zai zo ƙarshe masu masana'antu a cikin ƙasar ta afirka dai sun nuna damuwa a kan sabbin kudaden fito ɗin da amurka ta ƙaƙabawa hajjarsu anthony mwangi wanda shine shugaban kungiyar masu masana'antu a ƙasar kenya cewa yi karuwar kudaden da ake kashewa wajen yin ƙere-ƙere ya rage ƙarfin da kamfanoni suke da shi na yin gasa a tsakaninsu ya kuma ƙara da cewa tun ma kafin harajin na amurka ya fara aiki ƙaruwar kudaden da ake kashewa wajen yin ƙere-ƙere. a cikin ƙasa kamar kenya zai ƙara wato yawan kudaden da za a rika sayar da kaya da su <coughs> ya kuma ƙada cewa tun ma kafin harajin na amurka ya fara aiki akwai ƙaruwar kudaden da ake kashewa wajen yin ƙere-ƙere a cikin ƙasa kamar kenya saboda ƙaruwar kudaden fito daga cikin gida. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu ya zo ƙarshe da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ko zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare To ma da hidayar Allah ni ne Hassan barka a zan kasance da ku a cikin shirin. Kamar yadda muka riga muka labarta muku, shugaban kasar Iran masu cikiyan ya ce kasarsa da kuma Saudiya kan iya magance yawancin matsalolin yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Pezeshkian ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da ministan tsaron Saudiya Khalid bin Salman da ya kai ziyara a birnin Tehran na kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. To wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOS Hausa da fatan kuna lafiya suna na Ibrahim dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. To hakika wannan a tattaunawa da shugaban Iran yayi da kasar Saudiya hakika hakan ya yi daidai kuma muna fatan allah ya ƙara haɗa kan ƙasashen musulmai a duniya baki ɗaya mu? kuma a ƙarshe ina fatan allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da suke damun ƙasashenmu na musulmai baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya daga ibrahim ɗan fulani yayari a jihar Bauchin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rajar iran musulun kudin gaisuwa da fata da alheri zagare kuna tare da umaru musa da ganya ne mun ba da masu kira da saurari kudin gaisuwa da fata da gare ku wannan zuwa da firayim minista ya na saudiya ya iran ta ubangiji allah mana fatan allah ya sa Falasina sun yi kusa samun 'yancin kansu Allah Ubangiji ya haɗa kanunsu Allah ya haɗa kanunsu su kuma Ubangiji Allah ya kaɗa musu tsoro cikin zuciyoyinsu Allah ya kara musu tsoro cikin zuciyoyinsu duka rikicin da sun duk abin da sun fita shi Allah ya kara musu tsoro su hirgice su gaba su rasa gaba su rasa yamma Allah shi hirgita su Allah shi hirgita su su rasa gaba su rasa yamma Allah ya sauka sama su da ciyon ta wanda ba su za su lalacewa har su kai suna kururuwa da kansu har shi gaban nasu na Isra'ila ubangiji Allah ka sauka mai da ciyon da har shi mutu bai samu magani Allah ka sauka mai da bala'i shi da yan kore shi duka ubangiji Allah wannan zakwa da yi Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta alheri ta Allah ya sa ta haihu da mai ido bangiji Allah ya sa zuwan da ya nasu hada kan suna Allah ya sa zuwan da ya nasu hada kan suna Assalamu alaikum radio ta harar madar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan wannan mudiyo da kuka dora mana muna alfahari da shi Allah ya saka da alheri to abin da muke kira nan in alheri ne kashi Allah ka tabbatar da shi in kuma haka sun haka ne to Allah ubangiji ya mai da aniyarsu domin an jima ana ruwa kasa tana shanyewa a cikin akwai munafukan mutane cikin kasashen mu na afirka masu koyawa kafirci baya amma duk da koya kafircin baya insha Allah musulunci yana kansu mu dai a da mu dai musulmi mu ci da addu'a Allah ubangiji ka kawo mana mahita ina muku fata alkhairi rediyo taron mu da musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura Assalamu alaikum biyo ta Hausa muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani Dauda Tunwaji wanda aka sani da Man Ero ga mamba na kungiyar masu kira da Solar radio ta Afirka da ke nan jihar Dawagaram. Eh gaskiya wannan tattaunawar da aka yi tsakanin Saudiya da kasar Iran magance matsalolin yankin gabas ta tsakiya haka ne ya yi. A mu da mu a kullum abin da ban mu so a ce rabuwar kawuna tsakanin kasashen musamman ma na musulmi wanda in aka duba a kasashen yammacin duniya nasu na turai suna haɗa kansu suna kare muradin ɗan uwansu wadda suke ganin su ne suke ganin muradin su yaka hakan ya dace mu ma a ce kasashenmu na musulmai don haɗa kai kenan don ta duk wani wanda zai takura ma wani musulmi na duniya wannan abu ya yi kyau kuma haka muke so a ci gaba da kare haɗa kai tsakanin kasashen duniya musamman ma namu na musulmi Allah kara ba mu zaman lafiya ku tashi lafiya daga nan da magana mai sauraron ku da mu rubutu. Alaikum wa rahmatullahi ta'ala to radio jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Ismail wanda aka yi sani da Ali Jama'ika a cikin garin Magaran Kitari cikin jihar da Magaran a jamhuriyar Nijar. san barka muna godiya da ake ba mu dama tofa albarkacin baki dangance da abin da ke wakana. Wannan maudu'i da kuka kawo muna sa ran cewa lalle albishir ne kuka kawo ga duniya cewa da Saudiya da Iran suna iya kawo wa gabas ta tsakiya zaman lafiya dama abin da muke fata abin da muke kire har kullun kenan zaman lafiyar to muna fatan wannan maudu'i da kuka tantamna ku ɗauki ƙudirin da zai kawo sauƙi wa gabas ta tsakiya domin abin nan yana damu mu al'ummar musulmi wannan tashin hankalin a ce babu inda ake tashin hankali sai kasashen larabawa babu inda ake kayya kayya sai kasashen laraba musamman yakin isra'ila da falastinawa to muna fatan za a kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma muna jin daɗi dangance da wannan abu da kuka faɗa assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum sashen hausa rediyo ran radio musulunci dangance da kuke ba mu dama muna to albarkacin bakinmu dangance da wannan maudu'i da kuka aza ke eh, suna na murtala magini wanda nake dangwami na jihar maradin jamhuriyar nijar eh, lalle abinda shugaban kasar saudiya ya hudu da shi da iran gaskiya haka nan ne suna isa magance abin da dukkanin rikici wanda a wata ta tsakiya saboda su ne ma suka tsaya suna jan kawa inda tun wani ko sun haɗa kai ta kasar ta iraq da sauran kasashe na musulmi ai da zuwan ga yakin na wanda ake ne sarrafi da ake shafar ai da yanzu da za a tsaye da shi inda sun ga mai kasashen na musulmi sun haɗe kan su guda kenan sun tallaba ma falastinawa kenan su ma su jaye bukatun su jaye inda sun san dai horalla akwai haɗin kai akwai nasara insha Allah eh, lalle muna godiya sosai dangance da wannan haɗin gwiwa da suka yi dangance da samun su magance wannan matsala ta kowace tsakiya Allah bangiji ba da sa'a Allah bangiji shi taimaka Allah bangiji ba da inawa da ake kashe Allah bangiji shi kawo masa ɗauki Allah bangiji wanda suka shahada kuma Allah ya ji kansu wanda ba lahiya kuma Allah bangiji ka ba su lahiya mai ra'ayi daga bakin martala magini wanda nake dangwami nan jihar maradi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da farko dai kai tsaye kuna tare da isiyan manaja dan kawo kawo wato kofar tasha babba a nan jihar da magaran a nan jamhuriyar nijar to mamba ne a kungiyar masu kiyar sauraron radiyo na afirka reshe jihar da magar da ma afirka baki daya to masha allah ina muku fatan alkhairi murya radiyon iran da kuke ba mu dama muna tofa albarkatun baki mu akan ra'ayoyinmu irin abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya musamman inda makarkatu wani tattauna da ake tsakanin iran da saudi arabia a kan yankin yankin laraba ko yankin Falasinawa. to lalle kan yana da kyau ce wannan yaƙi yaƙi na duniya ko yanki wannan na yaƙi na laraba nan ce ya kamata ce an yi maganin shi an ka ƙarshen shi musamman yadda wa'annan turawan wanda suke haɗa mu suke haɗa wannan makirkin suke haɗa wannan yaƙi yaƙen na a duniyar wannan ya kamata ce kan magi ya waye ya kamata a ce duk wani yaƙe-yaƙe da muke nan afirka ko na yankin laraba ya kata ya kamata a ce mu bar yin wannan yaƙe-yaƙe mu haɗa kanmu domin ma mu gane mu san inda za mu kawo ci gaban ƙasashenmu na baki ɗaya ba yaƙe-yaƙen nan ba saboda wani yaƙe-yaƙen nan babu abin da zai mana amfani a duniya baki ɗaya To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo a laska tsatsun burum a cikin jihar ta magaram jamhuriyar Nijar. To gaskiya mun ji daɗin wanga sassaudiya da za ta yi ruwa ta yi tsaki da sauran ƙasashe domin a kawo matsalolin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya. To hakan abun a jingina ƙasar Saudiya ne. To dama ya kamata a ce wanga ƙasashe dukkan abin da ke faruwa a yankin ƙasashen Larabawa su yi ruwa su yi tsaki domin a ga an zamna lahiya. yan magana suna cewa zaman lahiyawa ya fi zama dan sarki da eh, dole sai da zaman lahiya za a yi koyi kuma muna fatan allah ya sa wanga kasashe ya kawo ci gaba tsakanin su da sauran dukkan kasashen da ake tashin hankali fatan mu kenan sani dawo alaska kafin burin cikin jihar da magaram a jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara lokacin lokal gamin magani a tarayyar najeriya to alhamdulillah muna godiya ku ba mu wannan dama domin mu kafa albarkacin bakin mu bisa wannan ziyara to a zahirin gaskiya abin da muke so mu yi ma mu fitar mu tunatar da shugabanninmu na afirka sani cewa fa wa'innan yahudawa duk abin da za a ga suna yi ba wai suna yi domin ci gaban ƙasa bane da al'umma ko kuma da addini kawai suna yi domin kansu ne domin su mai musulunci zagon ƙasa so in kuka duba a duk inda za a ga wa'annan kafirai suna zuwa ko kuma suna mu'amala za a ga wannan ƙasa suna cikin yaƙi cikin tashin hankali cikin barazana a duk inda suke zuwa to da wannan muke kira da shugabanninmu na afirka da su kiyaye shiga wa'innan miyagun ƙungiyoyi wa'inda ba su amfana musu komai ba sa amfana ma addininsu sai dai neman ma addininsu mako ma baya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara sau lokal ganin magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum a rediyon jamhuriyar musulunci ta iran barka da haka barka da wannan lokaci mai magana salisu ya haya dan nijar daga kwa take son kwaras ta tare shi. To wannan dangane da wannan maudu'i da kuka daura za mu tofa albarkacin bakin ku amma ba lallai ba ne a ce ya yi amfani. saboda mu muke magana amma su kuma na su tsari da su ke dau ai tun farko ƙasar saudiya tun da aka fara wannan yaki na palestine ita ce ya kamata ta ruwa ta yi tsaki wajen dakatar da wannan rikicin har ya kai ta yi shiru sai da afirka ta kudu ta hito ta ce ba ta yarda ba da wannan kashi da aka yi ma 'ya'yan musulmai sa'annan ne kasar saudiya ta hito ta yi magana kuma ita ce ya kamata a ce ta zama kan gaba to amma duk da haka muna yi musu fata na alkhairi kuma muna fatan wannan tattaunawa da ya kasance tattaunawa ce wadda za ta haifa faɗa mai kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa abin dogaro a ƙasashen musulmai baki ɗaya kuma tattaunawa ce wadda za ta kasancewa ta kawo ƙarshen wannan yaƙi baki ɗaya kuma muna yi musu fata na alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Radio hirawan Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. Bugu da ƙari kakaki na masu kira da shirari na rashin mai gaskiya mun yi murna allah ya sa yadda aka gamu lahiya a tattauna lahiya kuma kowa ya koma gidan shi lahiya abin da aka tattauna kuma allah ya sa a yi shi ba faɗin ba a yi shi Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a jitkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Ra'ayin da kuka sa na wannan makon akan ziyarar da ministan harkokin tsaro na saudiya ya kai wa iran ko kuma tattauna da suka yi da shugaban iran dangance da matsalolin da yake faruwa a gabas ta tsakiya da ma kasashen musulmai to ni ina fatan wannan dangantaka ya ci gaba kuma allah sa shi ne zai kawo ƙarshen takun sakan da ake yi tsakanin kasashen musulmai kuma ya haɗa kan al'umman musulmai na duniya baki ɗaya domin inda kan al'umman musulmai yana haɗe shawararsu guda da isra'ila da amerika da sauran kasashe waɗanda ba sa son musulunci da ba sa wa musulmai haka ba dubi yadda ake kashe al'umma a gaza da yara ƙanana da waɗanda ma ba su ji ba su gani ba amma gashi amurka tana kai wa yemen hare-hare suna kashe al'umma me yasa haka domin kawunan musulmai a rarrabe muna fatan al'umman kasashen musulmai manya-manya kamar su saudiya da su iran kansu ya haɗu bakinsu ya zo ɗaya ya zama sula ne dai na haɗin kansu domin eh, wa'inda suke wa musulunci tubu ko kuma suke zalunta al'umma musulmai a cikin duniya e su ma su gani ƙwaryansu a fuskansu muna fatan allah ɗaukaka musulunci da musulmai allah karya kafirci da waɗanda suke goyawa kafirai baya a duniya baki ɗaya na gode radio terrain assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ah, muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkan ku da haka da fatan kwana lafiya da cikin ƙoshin lafiya ya hakika wannan abun ya yi daidai kuma abin farin ciki ne abin da muke fata allah sa a tattauna abu mai amfani ya zamanto zaman da za a yi zama ne mai alkhairi ya zamanto wadda za a cimma matsaya kuma ya zamanto an samu abubuwan da ya dace wadda ya kamata a yi eh haka ya kamata ba akal ba taron shan shayi ba a yi a watsi mai eh, muna gaida kowa da kowa al'umma cikin wannan gidan mai magana malam bashir babban tasha layin difa da magaram bugu da ƙari mamba a eh, ƙungiyar masu kira da saurare ta afirka reshen jihar da magaram Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio ya. Mai magana Hassan da su Umar daga anguwar Sabon Gari da magaram kudin Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wata rana. To gaskiya wannan magana da shugaban kasa Iran yayi mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan Ubangiji Allah ba shi iko da shi da ƙasar Saudiya ganin sun daidaita wannan abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya. Na gode ku tashi lafiya. Mai magana Hassan da su Umar daga anguwar Sabon Gari. gari da magarmashin Fulemish. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa ya hura musulunci hira Da farko da suna na Abdullahi ke laro mai ganin mutum na daga ɗan malin jihar Maradi Malam Hassan Barka mana godiya da kuke ba mu dama mana kai albarkacin baki. ni tsokaci na dangance da wannan maudu'i wanda kuka a zamana na ina ra'ayinmu dangance da wannan ziyara da ministan tsaron ƙasar saudi arabia ya kai ƙasar iran to ni dai na gaskiya sai na ce wannan shugaban ƙasar iran ya saurare shi tunda har ya riga amsa goron gayyatar shi kuma shi ya zo ya kai mishi wannan ziyara amma kai ya aiki da abin da duka ya faɗa mishi a cikin wannan tafiya da ya yi zuwa bakonci a ƙasar iran gaskiya kai ya amfani da duka abubuwan da ya zo musu saboda ƙasar saudi arabia tuni ta daɗe da zo da mutuncinta a idon musulmin duniya gaba ɗaya tuni ta daɗe da zo da mutuncinta don saudi arabia ba don da allah ya hukunta ba can ne tushen aji akai ziyara akwai mayan-mayan annaba da mu duka gaba ɗaya suna can wajen su ne ya kamata da wai mai duka dai harka ibada Allah ya aji wannan ƙasa mai albarka Allah ya aji da gaskiya da ba haka ba saudi arabia a sunanta bai kamata ma musulmin kasashen duniya suna kama barazana har a ce ma ita ce jagoran musulmin duniya ma a daidai wanga lokaci To ma sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi na ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Thank you.